صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا جماعه المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بركه da ساكي haduwa a darasi na 27 kuma na ƙarshe a wannan wata mai albarka wata ramadan na shekara ta 1437 yau biyu ga watan julai shekara ta 2016 kuma yau ne za mu kammala wannan tafsiri allah ya sa wannan karo masu itikafi ba su rinjaye mu duk da yake sun kawo ta bukata wadda kila karshen karatun za mu tattauna a kanta in ba ku manta ba bahaushe yana cewa wai laifin daɗi komi adda farko tabbata ƙarshe gare wannan ita ce rayuwar duniya ta tabbata kowanne mai yana jin kamar shekaran jiya ne kwana biyu uku muka buɗe tafsirin muna ɗauki mutanen gari na cika shi kashi duk sun watsa yanzu sun bar ku yin tikafi so wata ɗaya kamar kwana ɗaya ne shekara ma ta koma kamar kwana idan muna da rai da lafiya gudewar haka sai ka gan nan kamar kyaftawa da bismillah wannan shi yasa ya kamata mu yi ta kokari mu ci more lokacin mu yi amfani da lokutan mu irin amfanin da ya dace cewa da annabi sallallahu alaihi wa an umrihi fi ma afna lokaci yake nufi za a tambayi dan adam ya ya kare rayuwarsa wai ma'ana ta ina ya bata lokutansa ya amfani da lokacin ga abin da ke amfaninsa ko ya tozarta lokacin ga abin da bai da amfani saboda kamar yadda ake mana hisabi akan yin laifi ana mana hisabi akan rashin amfani da lokaci Allah ka yi mana gafara Allah ka sa mun yi dace da lailatul qadr sannan ka karbi sauran ayyukan da muke yi ka sa mu cikin wanda kake magafara babu shakka babban ni'ima ce Allah ya raya mu daga farkon wata zuwa yanzu ko yanzu kasuwa ta watse to alhamdulillah mun ɗebe abin da muke ɗeba Allah ka karba mana muna cikin kissar annabi musa wadda kuma za mu iya kammala ta wannan shekarar ba sai dai za mu cira mu ga wani zango na gaba wanda muke iya tsayawa a kansa possibly in yana yiwa aya ta saba'in da shida za mu gani daga nan muna iya rarrafe mu kai zuwa aya ta saba'in da shida allah ramma za mu tashi ka aya ta hamsin da shida ne kaga aya 20 muke so in yana yau mu samu yin su gaba daya Allah kai mana dace kai mana muwafaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثل فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى Allah ya ce kuma haƙiƙa mun gwada ma fir'auna ayoyinmu aya nawa ne aka zo masa da su karin farko aya biyu Allah ce mun gwada masa su kullaha dukkan su to anan yana magana ma bayan wa'azin farko ke. ayoyi tara duka wanda mun kawo su can baya fa kazzaba wa aba fir'auna ya ƙaryata ya ƙiya wato anyi anyi anyi amma ya ƙi jawuwa duk wanda za a yi a jashi a kai shi aljanna ya ce bai zuwa قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فرعون يتي ينزو أجئتنا موسى كازو منا ني لتخرجنا من أرضنا سوكا يكا في دمودك أسمو بسحرك da sihirin nan da ka zo wannan siddabaru da ka zo da shi kokari kake ka kore mu da garinmu mun gaya muku maganar fita gari babu wanda ya kawo ta fir'auna baki ne ya masu to kuma in kuka lura anan ya yi amfani da wata ɗabi'a da allah ya dasa a cikinmu mu 'yan adam yana so ya yi provokin mutane zaburar da mutane akan annabi musa wace ɗabi'a ce wannan wace ɗabi'a ce eh ba ku gane ba akwai wani abu a cikin rabu mu 'yan adam kishin ƙasa ya yi amfani da kishin ƙasa mutane suna son su duk wanda ya zo aka ce zai kore ka daga garin ku ai ka zai tashi da shi saboda haka ƙazafi ne yake mu annabi musa don me don ya ɓata sunansa shi 'yan siyasa ke ce ma campaign of ne. a ɓata maka suna a yi black painting ɗinka ka koma ga ka fari tas amma a mai da ke baki wannan shi abin da ɗaɗɗayan siyasa ke yi masu jayayyen mulki ko to shi annabi musa alaihi salatu wasalam ba mulki zo ya jayya ba amma fir'auna sai kalle shi abokin hamayya na mulki saboda me saboda bokayensa sun gaya mashi cewa za a haifi wani lokaci kaza wanda shi zai zamo sanadiyar tafiyar mulkin ka don haka daman shi aji musa a matsayin dan adawa amma adawar shi ya shi ya haifar da ita da kansa inda ya mika waya ga annabi musa ya yadda da sakon allah za a ce sauka daga mulkin ka babu addinin musulunci bai bai saukar da sarkin da ya musulunta daga sarauta shi idan kana bisa mulki kana kafiri aka kira ka zuwa ga musulunci ka karba musulunci zai ce ci gaba da mulki an bar maka saboda musulunci ba mulkin ne ya dame shi shi abin da yake so a share hanya a ba da dama isar da sakon Allah kawai mutane su ji sakon Allah kar a hana kowa jin sakon Allah abin da yanzu turai ta yi kokari ta dakile ta kowace hanya kaddai a fahimci musulunci a matsayinsa na addini mai kyau don haka kullum sai a liƙa ma musulunci ta'addanci a liƙa ma musulunci ta haƙƙin ɗan adam a liƙa musulunci zalunci a liƙa musulunci ragganci a liƙa musulunci ƙazanta duk abin da bai dace ba liƙa musulunci don ɗaya bature kai shi a musulunci tare da haka kullum jin kake suna shiga saboda musulunci yana da wani ƙarfi na ƙashin kansa na tafiya yana da wani haske wanda duk wanda an kai baka iya bice shi to amma da a ce an bada isasshiyar dama a tallata musulunci yadda ya kamata mu ko musulmi a ce ba mu da sakarci muna iya kokarin da tuni mun daɗe da gamawa da turai sau da babu wanda ke da wankakkar zuciya kamar su shi yasa kaga sun fi mu halayen kwarai ga mu da addinin amma abin da addini ke umarnin mu da sun fi mu shi sai ga sun fi mu tsare gaskiya sun fi mu rike lokaci sun fi mu kyautata ma juna sun fi mu tausayi to inda Allah ya sa mun tashi tsaye da ya kamata da mun daɗe da isar da saƙon musulunci da mun daɗe da musuluntar da su sai ka ji shugaban ƙasa guda su kutum ya karɓi musulunci da duk mutanen ƙasarsa da amma kuma ba haka Allah ya tsara ba Allah ya tsara dole sai mu ta gwagwarmaya da shaɗan kuma wannan gwagwarmaya ce da ba ƙariya ba ta yi sai ran da muka mutu kuma akan ta ne Allah yake yin sakamako Allah ka samu cikin wanda suka yi rabu falanatiyan naka bisahin mithli sai barazana yace to fir'auna muna shirin zo maka da sihiri irin naka ba dai sihiri kake takama da shi ba da muna da masu sihiri ai kasan nan sihiri abu ne wanda bai ma da wani shan wato kamar yadda ake takama da malamai a yanzu misali to haka a zamanin fir'auna ake takama da masu sihiri shi yasa in an ce maka boka kamar an girmama ka kun ga ai lokacin da bala'i ya yi musu bala'i qalu ya ayyuhas sahiru udu lana rabbaka bima ahida indak la in kashafta anna rijza la nu'minanna laka wa la nursilanna maka isra'il da bala'i ya musu bala'i suka ce ya ayyuha ya kai musa kaga yanzu suna so fa ya yabe shi suka ce ya ayyuha sahiru ba zagin ni suke yi ba wai ya bone su a gurin su ud'u lana rabbaka bima ahida indak yi mana addu'a ka roƙa mana ka da alƙawarin nan da ya maka la in ka shafta annar rizza wannan bala'i in ka ɗauke mana shi la nu'minanna laka duk wallahi za mu ba da gaskiya duk ƙasar za a yi imani da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'il kuma dai banu isra'ila kake so a dai saki ko to za mu saka musu mara za mu ba su yanci Allah ya ce falamma kashafna anhum rijsa idza hum yankusu da muka dauke musu bala'i sai suka taci suka kwance alkawari falanati annaka bisirin mithlihi muna shirin zo maka da sihiri irin naka faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifu to yanzu mun baka dama ka sa wani maw'id ka bada appointment venue date and time shine maw'id lokaci wuri rana la nukhlifuhu nahnu wala anta da mu da kai ba mai sabawa makanan suwan ka faɗi wuri inda ya dace inda kowa na ganin wani ba inda wani sai an ɗaga shi ba nan akwai abin da malaman mahara ke kira maharatu tahdidil waqt tahdidil maw'id in za a yi taro sa masa rana sa masa lokaci yana buƙatar mitin yana buƙatar shawarwari yana buƙatar nazari ko ba ka ba mu duba to in mun ce mu sa weekend to ai weekend ranar ɗaure ɗaurin aure ce in mun ce mu sa lahadi kuma lahadi yan boko sun tafi sun tafi weekend to in muka sa litinin kuma litinin ranar aiki ce to ai akwai litinin da yamma to ita kuma kar ku manta litinin sai an yi ta miti miti amma lokaci guda fir'aun ya ce masa faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifu nahnu wala anta makana su kai kadai mun barka kai mitin da kanka ka faɗa mana yaushe da dace madu qala maw'idukum yawmuz zina sai ce to ai ni ina da ranar da ta dace yawmuz zina ranar independence ranar abin nan eh, abin nan ranar biki na ƙasa wanda za ku lura kowace ƙasa tana da ranar da take biki ma abin da sa muke cewa independence saboda mun zama ƙarƙashin turawa to wanda ba ta da independence tana da national day a yawmul watsani. ranar da ake biki na kowa da kwawaran nan aikin komi za a hana yi ta bukukuwa mu kuma gare musulmi muna da two national days ita ce wadda za mu yi jibi da wadda za mu yi bayan wata biyu insha Allah idul fitr da idul adha sai da na umar ce su biyu a gare mu ko na uku ba namu bane to kasar fir'auna suna da rana ta biki sai ce to yau mu zina a bari haɗu mu zina don me don ko ba a gayyaci mutane baran nan haɗuwa za su yi ana kiranta yau mu zina saboda ranan irin wannan kowa zai fi kokari fito ya taba ado ya sha'awa ya zama abin ban sha'awa ya ce wa an yuhshara nasu duha kuma a ce ma mutane su haɗu da hantsi bai ce da sassafe ba don kar da nesa su sha wahala bai ce da yamma ba don kare za a wani wata matsala ƙarara da hantsi kowa ido na ganin ido kowa na ganin wani kuma kowa ya isa taho Atawalla fir'auna فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم نجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما وأوفوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى الله تعالى يتي فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فتولى فرعون سي فرعون da shi da يواس مجلسا shi da حاشية da ministoci aka shiga أكا Fa jama'a kaidahu, sai ya tara duk sharrinsa da makircinsa ma'ana yi ta shawarwari yi nazari to wace hanya mu bi don mu ci galaba akan wannan mai dabo da ya zo shi bai sani ba Allah ta'ala na so ya amfani da shi ne ya tabbatar da gaskiya kun ga da an ce annabi Musa zai tara jama'a ya yi wa'azi za su zo yanzu an ce fir'auna na kiran kowa da ku akwai wanda ba zai zo ba zai tara su kuma wa zai yi jawabi a wurin annabi musa a jama'a kai dahu sun ma'ata sannan ya tattara duk abin da yake iyawa na sharri da makirci sun ma'ata sannan ya zo to a wannan lokaci yanzu ga wani sabon episode ranar sallah ta yi jama'a sun taru ga manya ga ƙanana ga maza ga mata ga malamai bokaye kenan wanda su ne ake jiran su yi debate su yi kalubale tsakaninsu da annabi musa ga 'yan kallo ko ina sun cika gari qala lahum musa to sai aka ba annabi musa dama ya yi jawabi wailakum la taftaru ala allahi kadhiban fayushitakum bi'adhab wa qad khaba man iftara a cikin jawabin annabi musa ya ce to ni ba irin ku bane ni ba dabo nake yi ba ni ba matsafi bane ni manzo ne daga allah kuma yanzu da ni da ku za mu kara domin in bayyana muku mu'jizan da Allah ya koni da ita ko kuma ƙaryar ku ta bayyana to amma ka shaidin ku wailakum ka shaidin ku la taftaru Allah ya kadhiba kada ku kagi ƙarya ku jingina ma Allah fa yusihitakum bi azab sai Allah ta'ala ya darkake ku da azaba wa qad khaba man iftara duk wanda ya kagi ƙarya ya jingina ma Allah to fa zai rukushi zai lalace haka fir'auna ya samu dama yayi wazi afwan annabi Musa ya samu dama ya yi wa'azi ya isar da sako ga ga bokaye su kuma sauran jama'a suna ji wanda su bokayen da su ne alƙillan mutane duk inda suka yi can mutane ba su yi saboda ana ganin su ne masana sauran mutane jahilai ne allah ce fatana za'u amrahu sai suka yi jayayya al'amarinsu ma'ana bayan da annabi musa ya yi jawabi sai aka rinka kus kus kus ana jayayya wannan ya faɗi wannan ya faɗi Allah ce wa asarrun najwa suka ɓoye ganawa a nan wurin suka rinka wannan ya jefa wannan ya magana da wannan wannan ya sirranta da wannan ana ta dai tattaunawa to faya za a yi ga shi kai ɗaya gayya shi ɗaya al'umma duk taron su da shi za su kara qalu in hadhani la sahirani karshe dai matsayin da suka yi kaifa to kun ga ashe kenan Musa da zai zo ba shi ɗaya zo ya zo tare da wa tare da haruna abokin tafiyarsa kuma abokin manzancinsa in hadha ni la sahirani waɗannan su biyun bokaye ne sihiri suke ƙarya duk abin da ya faɗi ba gaskiya ne ba wannan kalma tana da kirawai guda uku in hadhani la sahirani inna ni? la sahirani inna ni la sahirani to wannan ta uku ita ce malaman nahawu suke ta debate kanta domin sun ce inna da anna da ka'anna da laita da lakinna da la'alla in suka zo sunan da zai zo bayan su dole ne zan mansubi to ita kuma abinda aka sani almusanna ana mata nasba ne da yawo inna rajulaini to nan sai Allah ce inna hadhani la sahira don haka sai wasu suka ce to muna ganin inna dinnan ta yarbe magana ce kamar na'am don suna wannan amma ba'd ko ba haka ba sai a ci a ci gaba da magana an ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal hamdulillah innal hamdu innal hamdulillah inda dinna tana nufin na'am sannan alhamdulillah sai suka ce wannan mafita ce amma abin da ya fi zama mafita shine kamar yadda shi ga lugar laraba wanda yulzimunal al alif almusanna in biyu ne eh, abin nan almusanna in marfu'i ne in mansubi ne in majruri ne za a bashi dalib ɗinsa hazani rajulani inna hazani rajulani marartu bi hazani rajulani wannan luga ana jingina ta ga banul ibn ka'ab da zabid da khas'am da kinana ibn zaid kuma duk manyan ƙabilun larabawa ne fitatta ce malaman nahu suna suna da misalai da suke suke basuwa ga wannan na waƙoƙi da tun kafin zuwa musulunci akwai su wanda yake cewa waha li salma summa waha waha hiya almuna law annana nilnaha ya laita ainaha lana wafaha bi thamanin nurdi bihi abaha inna abaha wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayataha kun ga duk inda musanna ya zo a wannan waƙar alzamuhu alif alzamuhu alif akwai wani shi kuma yana cewa fa atraqa itraqa shuja'i walau yara masaghan linabahu shuja'u la sammama linabahu kaga ba linabaihi ba sai ce linabahu ashuja'u la sammama so kenan inna hadhani tana nufin inna ni ga lugan quraish amma ga lugan khas'am da waɗannan kabilu da muka zana maku. to su musanna ana barin shi da alif ɗin shi to ina kawo wannan saboda wata rana muna haramin makka cikin ƙarshen shekarun alif da ɗari tamanin wani alaramma ya ce mini ƙur'ani yana saba mana hau sai na ce kamar yaya sai ce gashi nan inna ha zani la sahirani kaga saboda shi bai karanta bai karanta cewa kowace ka'ida tana da istisna'i sannan kowace ka'ida tana da wajhi sannan kabilun larabawa daban-daban ne kowa da yadda yake faɗa kuma alqur'ani duk da ya zo da lugatu quraish akwai wuraren da ya samu ma lugatu quraish kun ga irin wannan akwai wasabi'ina innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara sai ka ce a'a wasabi'una innal ladina amanu wal ladina hadu akwai wasabi'una kuma ashahid akwai wasabi'ina kuma dukkansu ma'atufatun ne ala ismi inna amma a nan sai ala ce wasabi'una na yadda ka fahimce ni wanda ya zo ya zo alal دون يدو السابقون با خالف القاعدة تون نسيت أي سبب آه، لم يخالف القاعدة إنما جاء على الاست على الاست على الاستئناف سناء قوي والمقيمين الصلاة بمؤير والراسخون في العلم منه والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك bai ce wal muqimuna ba sai ce wal muqimina sala lakin rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna kaga lakin rasikhuna saboda lakin anan ba mushaddada bace inda mushaddada ce da ta zan lakin rasikhina sai ka ce lakin rasikhuna fil ilmi minhum to kaga an rasikhuna dinnan ma'tufun alaihi menene wal mu'minuna kaga kenan sai a ce wal muqimuna sai ka ce wal muqimina malamai sai su sai su yanke wannan jumla daga wacce sai su ce wa amdahul muqimina salata <laughs> ina yaba ba masu tsaye da sallah an zo da sabon jumla so ba yadda za a yi wai a rasa a rasa mafita ga irabi na alqur'ani uh, inna hadhani la sahirani suka ce waɗannan ko in hadhani la sahirani waɗannan mutanen biyu bokaye ne yurida ne an yukhrijakum min ardikum kamar dai sun bi abinda fir'auna ya ce kenan suna so ne su fidda ku daga kasar ku bi sihrihi ma da wannan sihirin da suke yi wa yadhhaba bi tariqatikum al suna so su lalata wannan kyakkyawar hanya da kuke kanta ta sihiri su zo da wani sihirin da zai warga zana ku sau haka ba wani abu ya kawo musa ba illa ya lura bokaye suna cin abinci so yake toshe musu hanyar cin abinci duk ya lalata wannan ilimi da ake da shi su ga lokaci iyaka fahimta su kenan saboda mi saboda ba su ga ayar Allah wadda za su fahimta ba amma za su ganta fa ajibi kai ku, sai suka ce to abin da ya kamata duk ku tattara shirin kuri guda sun ma'atu saffan sannan ku hito mashi sahu guda ku yi mashi barazana sannan in za ku saki ku saki yaggon ku lokaci guda mace zannan su yi mai yawa hankalin sai tashi ya zura da gudu shikenan sai fir'auna ya sa aka mashi a daure ƙaryarsa ta bayyana wa qad afla al-yawma ista'la yau fa duk wanda ya ci nasara fa yau din ne yau ita ce ranar da kar ku yi sakaci suna ta wasiti wa junansu a dai tashi tsaye a tabbata an ci nasara kar ku manta sun yi jinga da annabi musa eh, subhanallah to yiwuwar azumi ce ko menene <laughs> sun yi jinga da fir'auna قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربون suka ce to wai yanzu kai ranka ya daɗe idan mun rinjayi wannan mutumin da ya zo yana so maka barazana shin wai akwai wata lada da za a wuce kwarai ma banda ma lada za a shigo da ku majalisa yanzu a majalisa za a sa boka ya zaina da wakilci za a samar da minista cikin ku domin kuma ya zan ana damawa da ku sai suka ji karfi suka ce ya lallai op mu hmm? yawwa Kalu ya Musa. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى أوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى suka ce ya kai musa yanzu mun baka gari mun baka zaɓi ko ka jefa sandarka ko mu fara jefa yaggonmu wani kake so wani ka zaɓa ƙalabal alko ya ce a ku fara ba komai sai suka ji daɗi saboda su ya kamata su fara su adda yawa ƙalabal alko ya ce ku jefa nan akwai jumla mahazufa fa'alƙau hibalahu sai suka jefa yaggonsu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tasa wannan shine al-ijaz bil hadfi qur'ani yana takaita magana koyaushe don ya zamba sai dogon surutu duk abinda kana gane shi ba sai an faɗe shi ba qala bal alqu yace ku jefa Allah ce fa idza hibaluhum wa isiyuhum sai abun da suka jefa din da yaggwai da sanduna yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tasa sai gashi ana gwada mashi saboda tsaban sihirin da suka yi sun yi masa kau da ido sai ga kamar ga sunan suna yasa kamar suna ta gudu to kaga a ce misali ko da boka ashirin ne mace zai ashirin sun yo ciri sun yo cikinka akwai tashi hankali ko babu Allah ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa sai Musa ya kume wani irin tsoro a cikin ransa hankalinsa ya tashi qulna la takhaf sai muka masa wahayi nan take muka ce kada ka ji tsoro innaka antal a'la kai za ka ci nasara kai za ka yi galaba don kwantar da hankalinka ku lura da yadda Allah ta'ala ke tanadin manzanninsa in ya aiko su yake ta ba su abin da zai karfafe su abin da zai fidda su daga tsoro abin da zai ba su kwarin gwiwa na su isar da saƙon Allah yadda ya kamata walki ma fi yaminik Allah ce kuma yanzu mun baka dama ka jefa abin nan da aga hannun damanka jefa sata ka sandar talqaf ma sana yanzu kana jefa ta zaka ga duk ta bi ta haɗiɗiye waɗannan macizai da suka yi na ƙarya innama kai kaidu sahir abinda suka yi dabo ne kawai dabara ce kawai ta mai sihiri wala yuflihu sahiru haisu ata Allah ce duk inda mai dabo ya zo ba zai yi nasara ba wannan babbar kalma ce wala yuflihu sahiru yi su'ata mai sihiri duk inda ya zo bai da nasara to sai suka fahimci wannan a matsayin cewa sihiri baya ci ma'ana yanzu boka ko ya kulla sirce sirce ne bai iya saka mace jini boka duk abin da ya yi ba zai isa maka ciwon kai ba boka ba zai iya gigita kai kai in ka fito za kana aiki ka kasa tafiya ba ba haka ba ne wanda duk yana iya cin nasararsu su ma'ana dai sihiri yana iya aiki idan allah ya ba da izini saboda haka ka kiyaye masu sihiri ka nema makanka garkuwa ta azkar duk mutumin da ya sallar asuba a masallaci ya shiga cikin zimbar allah har rana ta faɗi duk mutumin da ya sallar isha'i a masallaci ya shiga zimbar allah har a waye gari akwai azkar na manzo allah sallallahu alaihi wasallam na siyana da himaya kamar a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq kai ta sau uku da safe kai ta da yamma akwai da ake tofa mai yara u'izuka bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin hamma wa min kulli ainin lamma akwai irin su bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'u al-alim akwai azkar أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور إليه النشور إن يمني إليه المصير أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ولا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ولا دين نبينا محمد ولا ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك المقربين وجميع خلقك أني أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأن صوه أكي صور بك صوءك دو وين لازم شو إن أذكار لصافي يما bokan duniya iya juyi Allah bai bashi iko kai gare shi amma ana samun sa'ar ka ne duk lokacin da baka da garkuwa akwai kula uzai guda uku safe da yamma akwai wani aboki na injiniya ne ya haɗu da wani boka wurin ɗaurin aure dai jan kira sunansa injiniya wani ce kai ne injiniya wani ce ya ce kai ne na wuri kaza ya ce eh ya ce to me kattaka ne ya ce kamar yaya ya ce wallahi shekara guda mun kafa maka kibiya mun kasa cin maka ya ce wallahi in ka shekara ɗari ba za ka iya cin mini ce ban taɓa kwanci ban yi alwala ba ban kwanci ban yi shafa'i da witiri ba ban kwanci ban yi addu'o'i ba ban tashi ban yi addu'o'i ba da ka ba ni ba ka baka iyawa wani rabul malam kabiru gombe ko ba wani rabul ba ne ya taɓa ba da labari yan fashi sun tare su shi da direba sai ce ba direba kai azkar ɗin safe ce wallahi bai bai ce to ta yi cikin ka wallahi ni ba ni da masu ce ni ba ni da matsala wata ya yi na tun da yau ina azkar Allah zai tsare shi to ce wadda Allah wala ya filin sahiru haisu a take nan ba yana nufi in sun yi makircin bai ci ba abin da yake nufi su masu rukushi ne har abada kuma abin da suka yi kamar sakar yanar gizo-gizo ce za a iya zuwa a walwale shi sannan kuma ba su da rabo tare da ubangiji ba su da girma ba su da ɗaukaka don haka ba yana nufin wai sihiri baya ci ba sihiri yana ci kai ya ci akan fiye yin halitta gashi na cikin sahih bukhari an saka masa rashin lafiya sallallahu alaihi wasallam fi mushtin wa mushataku ko wasu abu aka dan har hada aka je aka yi kulle kulle aka jefa rijiya kuma rijiyar fa matacce rijiya ce sai manzo Allah sai ya fara rashin lafiya sai sai ya ga kamar yayi abu bai sai ce ba ɗazu ne ka sai ce ai ba kai ba ko kuma abin da ya ce ai ban yi sai a ce ai kayi kun ga an fara sa masa matsala kenan an sa fara sa masa jiri a kansa har sai ga kamar ya kwanta da iyalinsa alhali bai kwanta da su ba to ƙarshe Allah ta'ala ya saukar masa da kul a'udhu rabbil falaq da kul a'udhu rabbin nas don a warware masa matsala mu ma a ba mu magani to kaga in dai sihiri zai iya kama fiyen halitta don me da zai kama mu zai kama to amma dai mu zamo cikin garkuwa ga sunan Allah ya saukan mu annabi ya warware masa matsala mu ma matukar muna ciki to Allah zai samu warware matsala in kuma har bisa kaddar ubangiji sihirin ya riga ya kama ka ka je wurin malaman sunna akwai hanyoyin hallu sihiri malam bello na cikin masu hallu sihiri wannan malam bello da kuke ganin sa yana cikin ƙwararru wanda muke da su wanda suka san wayannan abubuwan da ake haɗawa da karance karancin da ake yi akwai malam haya usman gidadawa akwai malam ilyasu layinji muna da su da dama to kowane gari zaka sa malaman sunna da suka yi wayin ka tara karka je wurin dan bid'a saboda daman shi yana tare da shaidan to in zai fiddan maka shaidan to da shaidani zai amfani da haka sai ku taru duk ku zama shaidanu فألقي السهرة سجدا فألقي السهرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم ولتعلمن ulqiya saharatu sujjada Allah ya ce da annabi Musa ya jefa sandarsa sai ta zama babban kumarci babban maciji sai bidu ya haɗi haɗiɗe wa'annan zan nasu gaba ɗaya ba ko guda to ba mai gane ilimi sai malami su sun san bambancin abin da ya da wanda suke domin su cikinsu ba wanda zai iya sakin wani macijin da zai haɗe da macizan sau da duk macizan karya ne amma shi nasa da yake na gaskiyar ne kuma aikakke daga Allah sai duk yadda waɗannan zan nasu ya haɗe su don haka nan take sai imani ya shige su ba su ɓata lokaci ba fa ulqiya saharatu sujjada Allah ya ce duk bokaye sai suka surmuya suka yi sujuda qalu amanna bi rabbi haruna wa musa kace mun ba da gaskiya ga ubangijin haruna da musa to kun ga tunda su ne jama'a ke kallo sauran gaba garin mutane me za su yi za a tafa musu za a yi kuwa Kuwa zai ce duk aman nabi rabbi haruna musa amma fir'auna wannan abin bai masa daɗi sai ya shaci fushi a fusace ce qala amantum lahu qabla an adana lakum yanzu haka kawai za ku ba da gaskiya gare shi tun ban maku izini ba ku tambaye ni mana ku ce to me nace kaga da ji an ya rasa hujja ya riga faɗi ƙasa warwas to wa yake neman hujjar ya ga gaskiya sai ce to innahu lakabirukum alladhi allamakum sihr to yanzu na gano ashe shine babban ku wanda ya koya muku sihirin To haka shine kuka zo ku yi min wayo kaga wannan magana wauta ce domin annabi Musa shekararsa goma sha baya baya Da daga da ya zo shi kadai ya zo ya haɗu da haruna suka je suka nemi fir'auna suka isar da sako fir'auna ya jaya shi da kansa fir'auna ya ce a kirawo bokaye sannan shi ya kirawo su ba musa ya kirawo su ba shi bai ma san inda suke a garuruwa ba to sannan a ce shi ya koya masu kaga wato in mutum ya rasa hujja sai ya dabirce sai ya rikice sai abin da yake faɗa ma ya bayar da shi ba kaga duk mai hankali ya san wannan magana ta fir'auna ya san shi magana ce da haka sai barazana falau qatta'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf to yanzu hukuncin da na yanke muku ba sai an kafa panel ba ba sai an je kotu ba mai gida ya yanke hukunci an na aide kuma arjuna min khilaf duk zan sa a ɗaɗɗaure ku a sare muku hannu da ƙafa wannan a sare masa hannun dama da ƙafar hagu wannan a sare masa hannun hagu da ƙafar dama duk za ku waye gari yadda muke mai yan fashi haka za mu yi muku wannan hukuncin hiraba ne sannan kuma ba zan tsaya nan ba wala usalli bannakum fi judu'in nakhli zan sa duk a kafa gawawakin ku ga kututturan dabino don kowa ya zo ya gan ku ku zamo aya yanzu ku za ku yi ma mai girma ni tsagiranci to zan nuna muku ba ku isa ba wala na ayyuna ashaddu azaban wa abqa ba kun ce azabar Allah kuke tsoro ba za ku ga da tau da tasa wacce tafi tsanani wacce tafi dadewa wawa to wannan barazana ta yi aiki ta yi tasiri ta sa bokaye su razana ko su bar imani kai imani wanda a cikin zuciya wallahi makami ba ya fi da shi min albayyinat. Ba su yi ƙasa a gwiwa ba. Ba su kuma yi shiru ba. bai musu kwarjini suka kama baki ba qalu lan nusiraka ala ma ja'ana min albayyinat suka ce mu ba za mu zabe ka akan waɗannan hujjoji da muka gani na annabi Musa ba ka duba minti nawa imani ya shige su har suna iya nunin fir'auna su gaya masa magana wallazi fatarana mun rantse da wanda ya kage mu wato yanzu har ma sun gano wanda ya kage su faqdi ma anta qadi duk abin da zakai ka dade abin da za ka yi ka je ka yi innama taqdi duk abin da kake nan duniya ne subhanallah ku duba yadda imani yake saurin shiga zuciya ya ratsa ta yi tasiri suka ci gaba da cewa inna amanna bi rabbina mu da yanzu mun yi imani da ubangiji mu ba kai ba liyaghfira lana khatayana muna fatar ya gafarta mana kurakuran mu i gafarta mana laifuffukan mu wannan ya nuna fa jama'a kafin a zo ga wannan debate annabi Musa ya yi jawabi mai karfi wanda suna nan suna jira su ga gaskiya ne ko ba gaskiya ne bai ina suka san wannan bayanan a ci wazin da Allah ya sa Fir'auna ya tara mutanen da aka yi musu wa ma akrahtana alayhi min sihr muna roƙo Allah ya yafe mana abin da ka tilasta mu na yin sihiri wannan ya nuna kenan wato policy ne na gwamnatin fir'auna yin makarantu na koyar da sihiri akwai nazari akwai primary akwai secondary akwai university na sihiri shine ilimin wannan zamani shine bokon wancan lokacin so ilimin boko ne na zamanin fir'auna sihirin don haka sai suka ce to mu ɗaukar mu kai aka kasa aka kai mu makaranta aka koya mana aka samu yi yanzu kuma mun tuba mun bi annabi musa wallahu khairun wa abqa can ɗazumi fir'auna ya ce masu wala ta'lamun da ayyuna ashaddu azaban wa abqa suka bashi amsa suka ce wallahu khairun wa abqa Allah ya fika kuma azabarsa ta fita ka saboda ka ba ma tsoron azabar ka faqdi ma anta qad duk abin da kai ka dade ba kai ba to ga wani jawabi kuma ko nasu ne ko daga ubangiji ne innahu man ya'ti rabbahu mujriman innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya wa man ya'tihi mu'minan جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ودي wannan wa'azi ne Allah ya kutso da shi cikin wannan jawabi ko kuma cikon maganan bokaye ne innahu man ya'ti rabbahu mujriman idda lamari yake duk wanda ya zo ma Allah cikin kanga yana mai kangara yana mai kin bin gaskiya fa inna lahu jahannam to jahannama ita ce makomarsa la ya mutu fiha wala ya bai mutuwa bai rayuwa me ma'anar bai mutuwa bai rayuwa na farko dai ba zai mutu ba don mutuwa an yanka ta babu sauran mutuwa kowa annan bai sake mutuwa sannan wala ya bai zai rayu ba irin rayuwar da take da amfani rayuwar da mai ita ke jin daɗi Allah ka kare mu daga shiga wannan hali wanda shi shi ba shi ke ce halin ha'ula'i wato gaba kura bayan sa yaki rayuwar ba daɗi mutuwa ba daɗi ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى Allah ce duk wanda ya wanda ya zo wa man ti mu'minin duk wanda ya zo ma Allah yana mai imani qad amila salihati aka yi daidai kuma ya hada da yin ayyukan kirki fa ulaika lahum darajatul ula waɗannan su suke da darajoji mafi ɗaukaka waɗanne darajoji ne jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar gidajen aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana karkashin su khalidina fiya suna matabbata a cikin su wa dhalika jazaa'u man tazakka wannan shi ne sakamakon wanda ya tsarki wanda ya tarbiyya wanda ya tsarkake kansa daga miyagun ɗabi'u ya tsarkake kansa daga shirka ya tsarkake kansa daga bid'a ya tsarkake kansa daga sabon Allah to Allah kai muna gamin kata akwai sauran mintuna muna iya ƙara da waɗannan ayoyi guda hudu da nan muka so mu kwana amma su ma cikon bayani ne ta ba gamin ba kun mance a tuna min bana fi sun kumanci wala kad auhayna ila musa wala qad auhayna ila musa an asri bi ibadi an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahr fadrib lahum tariqan fil bahr yabsa la taqan وأضل فرعون قومه وما هدى ولقد أوحينا إلى موسى Allah ce kuma hakika mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa bayan da wa'azi ya ci tura aka ja daga ya tara jama'a bokaye suka yi imani annabi Musa ya samu abokan tafiya mutane masu son Allah cikin su masu son gaskiya duk suka bi masu rauni kuma waɗanda ba su da niyyar bin gaskiya suka wanzu tare da fir'auna da sojojinsa da rundunarsa Allah ce wa Musa wahayi an asri bi ibadi ce ka dauki na mummunai yayi tafiya da su can baya mun yi magana isra'i wace irin tafiya kenan tafiyan dare ko da aka ku sulale ku bar gari saboda fir'auna na nufin sharri gare ku wadrib lahum tariqan fil bahri ka fidda musu hanya cikin teku ya basa busasshiya wato daga cikin mu'jizar da Allah ta'ala ya bawa annabi Musa bayan dai ga tekun da dai ba a iya hawansa babu jirage in ma kawo jirage za su yi iyo su cin masu da ya bugi dubi kuma girman sanda ka dubi girman teku amma da bugawa da sandar tekun fanfalaka da kullu firkin ka tsaudi lazim ko ya cira kamar bene kamar gidan sama wannan ruwa ya koma tanan wannan ruwa ya koma tanan to hanyar ita kanta inda tana da laka dawakansu za su kafe su kansu za su sha wahala ciki Allah ce ya basan nan take kuma sai iska ya buge wurin ya bushe kakau kamar dama hanya ce ake wucewa Allah ya ce la ta kafu darakan wala taksha ba ka jin tsoron a cin maka sannan ba ka jin tsoron ruwan ya haɗe ka saboda mun amintar da kai annabi musa kai maza ka ɗauki jama'a ka kufta wannan shi yasa lokacin da suka fita fir'auna ya ji labari ba a wayin gari ba ya tara rundunarsa ya biyo su a guje sai baru isra'ila suka ce ya musa inna la mudrakun mun ji ɗuriyar sojoji na nan tafi cin mana za a yi ala kalla inna ma'i rabbi sai ya ce san ba zai yi ba ina tare da ubangiji na kuma zai shirya da ni zai mana hanya don haka kwantar da hankalin ku fa atba'ahum fir'aun bi junudihi fir'aun sai ya bi su da rundunarsa fa ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum sai abunda da ya lullube su na wato ruwa ya lullube su su suwaye su su fir'aun Allah ya ce wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada fir'aun ya badda mutanensa bai shiryar da su ba ya wautar da su suna ji suna gani ya ja su zuwa jahannam Allah ta'ala ce النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل ala fir'auna a أشد الأذى Allah ce nan cikin cikin kaburburansu bayan mutuwarsu kullum sai an gitta su gauta tun da wannan abin ya faru yau sama da shekara dubu shida da ɗaruruwa domin wannan abun ya faru shekara dubu biyar kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau zuwan manzo Allah dubu shida da ɗari hudu to sama da shekara dubu shida da ɗari hudu kullum sai an gitta su ga jahannama Allah ce wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna shaddal adab kun lura da kazan nan mai dawafi a makka akwai ta nan sakkwato fa yanzu akwai ta kano akwai ta wurare wadda take juya kanta tana gasa kusan wata da ta je maka ta ce makka saboda imaninsu kaza ita ke gasa kanta ba ta san cewa shiri ne aka yi karfe ne jiya ba ka ake gitta su ga wuta wa yau ba ta kuma sa to adkhilu ala fir'auna shadda laza idan alkiyama ta tsaya sai Allah ce to a jefa su tsumbulbul cikin jahannama da ala fir'auna ya musu tasiri ko bai musu ba to babban darasin da ke cikin wannan shine idan ka ga gaskiya ka bi ta kada ka bari wani ya yaudare ka ya zolaye ka domin duniya ba komai bace mai karewa ce lahira ita ce rayuwa tsayayya wanda Allah ce wa innal akhirata layal haywanu law kanu ya'lamun to alhamdulillah mun zo inda ya kamata mu kwana kuma alhamdulillah mun yi karatu mai yawa mun so mu karatun mu cikin nahali karshen nahali muka gama ta muka yi isra'i gaba daya muka yi kafi gaba daya muka yi maryam gaba daya yanzu a cikin suratul taha mun yi ayoyi 80 cif haka ne ayoyi 79 wannan abinda da karanta mai yawa ne a ciki akwai wa'azi mai yawa akwai hukunce-hukunce mai yawa akwai jan hankali da faɗakarwa mai yawa akwai tarihin annabawa akwai ƙisoshin bayan allah irin su zulƙarnaini irin su khadir da annabi musa akwai abubuwa masu ɗimbi yawa da ya kamata a ce mun ɗauki darasi da izina da su fatar mu ita ce abinda muka karanta ya Allah ka sa ya zama hujja gare mu kada ya zama hujja a kanmu ya Allah ka sa wannan karatu ya zama cikin dalilan tsiran mu ranar alkiyama Allah yadda ka nuna mana ƙarshen wannan tafsiri na bana ka nuna mana buɗe na baɗi da na wata baɗi da na baɗin baɗaɗa Allah ka ta rayu mu cikin ɗa'arka Allah kada ka nufe mu da biye mu mu kada ka nufe mu da bin shaɗan muna godiya ga Allah ba rawar haka ko da muke kammala tafsiri muna da sabuwar gwamnati wadda ba mu san kamun lodayinta ba ko muna da babban korafi da challenge shine rashin zaman lafiya a ƙasar nan to alhamdulillah shekara ta kewayo mun ga tafiyar wannan gwamnati kuma mun samu kwanciyar hankali mun samu aminci babu shakka akwai siyasoshi masu wahala amma mara lafiya daman dole sai ya jure mu magani laka muna kira ga 'yan najeriya gaba ɗaya mu jure mu magungunan da ake sha su ko mahukunta su ji tsoron Allah duk matakin da za su ɗauka su tabbatar da shine maslaha a gare mu muna roƙo Allah ya musu eh, dace Allah ya musu kariya Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su basira Allah ya hore musu abin da ya kamata Allah ya kammala mana wannan wata cikin nasara kuma ya karbi abin da muka yi to shikenan to yan masu itikafi sunna ce sai mu yi in mu rufe karatu ya mu yi muhazara gobe me ra'ayi me shawara shi ke da insha Allah ta'ala gobe za mu yi muhadara? za mu ba ta taken wane ne ahalus sunna za mu yi ta daidai sannan muke tafsir karfe biyar zuwa shida Allah ka samu dace wa subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk